a cikin abin da muka fara faɗa a zaman da ya wuce zaman da ya gabata albakali a cikin addu'ar da imam ali amincin allah ya tabbata gare shi sanar da shi yana cewa da shi ne <clears throat> wala taj'alni ya ilahi mani mani abudul isma dunal ma'ana kada ka sanya ni ya ubangiji daga cikin waɗanda suke bauta wa suna banda ma'ana ma'ana a gane a cikin manganinmu za a ji muna cewa ma'ana ma'ana tana da ma'ana biyu yawa ma'anar farko wacce bahaushe ya sani shine abin da ke cikin kwakwalwa da ake fahimta ba ita ce ma'anar da ake nufi a nan ba ma'anar da ake nufi ana ne ainihin zatin ubangiji su da haka kada ka sanya ne cikin masu bauta suna wannan lafazi kamar misali ar-rahman da ma'ana ar-rahman dunal ma'ana wa'anda ba sa bauta ma'ana wato ubangiji da wannan suna da ma'ana suke nuni zuwa gare shi a gani wannan shine babban mahalli shahid da muke so mu gani anan muna ganin wanda ya rubuta imam al-bakir daga abina jiran da ya rubuta masa yana tambaye sa wa zai bauta waye ubangijinsa yake cewa inna man abadal isma dunal musamma bil asma ashraka wa kafara wa jihad walam ya abud shai'a wanda yake bautawa sunaye ba abin da aka ambata da sunayen ba ya yi shirka ya yi kafirci ya yi musu bai bauta komai ba don haka dole idan mutum zai bauta sai bauta ubangiji wanda shi ake nufi da wannan sunaye shi sai ce bala اعبدوا الله الواحد الاحد الصمد سيدي كبوتا الله عندك ايا ما كدايتشي wanda yake madogarar kowane abu a samad shi kadai za ka bauta saboda mai almusamma musamma bi asma dunal asma wanda shi ne aka kira da wa'annan sunayi amma ba sunayen ba idan kana nufin wannan alif da lam su ne sunan ubashi sunan ubangiji ka yi kuskure idan kana nufin ma'anar da ke cikin kwakwalwarka da kake fahimta ce ko kike fahimta yayin da kika kira sunan ubangiji kin yi kuskure abinda wannan suna da wannan ma'ana suke nuni zuwa gare cewa akwai shi shi ne me ake nufi ubangiji baya shiga kwakwalwa baya darsu a cikin kwakwalwa idan an duba bayanan da muke kan akida bangaren aƙida mun kawo wannan bayanai daidai gwargwado innal asma sifatun wasafin biha nafsa domin sunaye sifofi ne da ya siffanta kanshi da su yayin da zindike tambayi imam sadiq game da kalmomi shin su ne ubangiji sai ce a ya ce ubangiji shine ma'bud abin bauta amma ba shine alif da lam da lam da ha'u ba da ake ce allahu ba shine wannan harufa ba walakin ولكني أرجع إلى معنى هو شيء خالق الأشياء وصانعها sai ina mayar da ma'ana zuwa ga wani abu wato wannan alif da lam da ha da aka sa Allahu da ma'anarsu na ma'alu wanda ake bauta ko wanda ake so ake jizba zuwa gare shi ni ina nufin abinda wannan kalma da wannan ma'ana suke nuni zuwa gare shi shi ke nufi ba nufin wannan kalma da ma'anarta bana abin bauta saboda haka shi yasa ce walaysa qawli Allahu ithbatu hadhihi huruf alif lam ha ba wannan yake nufi ba shi yasa zamu ga Imam al-Kazim abin da ya maimaita kenan Imam Sa'd abin da ya maimaita kenan ga Hisham cewa wal ismu gairul musamma sunan ubangiji ba shine ubangiji ba suna ana son ya shi don ya nuna wani misali dai babban misali ka ce ali idan ka ce ali mai suna ali ya waigo alama ce da aka sami shi sa ka iya canja mishi suna za ka iya kiran shi muhammad wata rana za ka iya kiran shi hassan yin ya ga dama ya canja sunansa ya buga a jarida ya canja suna ubangiji subhanahu ta'ala nasa ba za su canji ba saboda shi kamala ce mara iyaka suke zuwa gare ta shi sa kawai amma ba haka ba sunaye ne da suke nuni zuwa gare shi ba su da ainihin ubangiji ba shi ya sa za mu ga ya ba wannan mutum misali ya ba hisham misali da ruwa da tufafi da wuta da gurasa gurasa kalmar gurasa da ma'anar gurasa a kwakwalwar ba ya ce gurasa ba in ba haka ba da mutum ya ce gurasa sai ya koshi da ya ce ruwa sai ya ji ya koshi ba jin kishirwa da ya ce tufafi sai ya ga tufafi a jikinsa da ya ce wuta sai ya ji ya kone ko da ya tuna wuta a kwakwalwarsa sai kwakwalwarsa ta farfasa ta kone duk ba haka bane kalmar wuta kalmar ruwa kalmomi ne ma'anoninsu a kwakwalwa ma'anoni ne da suke nufin wannan abin da muke gani saman me ta yadda za ka faɗe shi don mutane su fahimci me kake nufi haka ma ubangiji subhanahu wata'ala saboda haka mu sani cewa dukkan wa'annan sunaye na ubangiji subhanahu ta'ala dukkaninsu suna nuni ne zuwa gare shi akwai bayanai masu yawan gaske wa'anda a gaskiya idan muka ce za mu yi su za mu tsawaita wannan bayanai alhalin mu ba muna son mu tsawaita wannan bayanai ba gaske a cikin wannan lokuta da muke da su takaitacce sai dai babban muhimmi anan shine kada mutum ya saki ya kore ubangiji wata kamala muna fahimtar kamalar ubangiji yana da kamala mara iyaka amma ba ma iya fahimtar zatinsa wannan ba zai yi ba yau a gane bambanci zatinsa ba zai yi ba zatin mu ma mun kasa sanin ta tana zatin ubangiji wa yuhadhdhirukum Allahu nafsa zatin ubangiji ba za mu iya sanin ta ba da wata ma'ana ta tafsirin irfani cewa ba zai yi ba kusan zatin ubangiji ya fi karfin wannan ba zai yi ba mara iyaka ya san mai iyaka za mu iya sanin sufafinsa za mu iya fahimtar kamalarsa wannan za mu iya za kuma iya nuni zuwa gare shi da wannan kamala cewa shi muke nufi amma mu sanya shi a kwakwalwarmu wannan ba zai yi ba duk wanda ya sa ubangiji a kwakwalwarsa ya halicci surarsa ne ya sa ta a kwakwalwa kuma idan ya ga dama ya bauta wannan sura tasa yauwa ya rage nasa idan ya bauta mata bai bauta ubangiji ba shi yasa suka ce wanda ya bota ma'ana bai bota a ubangiji ba ma'ana tana da ma'ana bi kamar yadda muka sha ta ma'anar wannan da take kwakwalwar mu ko kuma a ma'anar shi ko kuma samuwar ubangiji idan ma'ana kana nufin ma'ana da cewa abin muke fahimta a kwakwalwa wannan ba shi ne ubangiji ba domin ubangiji ba shiga mu shi yasa dukkan abin da muka darsa a cikin zuciyarmu mafi zurfin ma'ana da muka kawo a cikin mu wannan mu muka saka shi muka halitta shi kuma abin komawa ne zuwa gare mu kuma abin halitta ne da muka halitta shi bambancin mu da su abu jahal shine mu mun halicce shi a cikin kwakwalwa mun fito da shi ba sai muka yi masa sallah muka bauta mishi da sunan muna bauta Allah game da waɗanda suke bauta abin da yake cikin kwakwalwarsa da suka ɗauka shine ubangiji bambancin mu kenan da su bambancin wanda ya yi wannan da su da su abu jahal bambancin su kenan su sun saka na su ubangijin a fili shi kuma ya saka nasa a kwakwalwa yana bauta masa shine kawai bambanci sau da haka a fahimci wannan yana da hadari shi yasa za mu ga yana cewa wanda ya bauta me ce wanda ya bautawa wannan man abadal isma dunal musamma wanda ya bauta wa wannan suna da yake cikin kwalwa dunal musamma ba yana nufin ya bota ubangiji ba wanda shi ake nufi da wannan sunaye fakat kafara wa ashraka fakat ashraka wa kafara wa jahad ya yi shirka da ubangiji da waninsa ya kuma mai ya kafirce ubangiji ya kuma mai ya yi musun ubangiji ya ƙi yadda da ubangiji ya yi tawaye ga ubangiji ya san shi ya musun sai masa tawaye wannan shine wanda ya wannan ya yi sai dai a gane shirka a nan da kafirci da juhudi rashin san musun ubangiji ko da ko ranar lahira misali za su iya wahalar da mutum za ma iya kai shiga azaba ubangiji amma wannan ba shi ne ake nufi ba musulmi ba baya fitar da mutum daga musulunci domin kada mutum ya je yana tunanin ubangiji kace mishi kafiri ko mushriki ko jahili saboda bahaushe shi ya saba da amfani da kalmar kafiri kan wanda ba musulmi ba kawai ko da yake wani lokaci bahaushe yana cewa kafirin yaro yana nufin yaro marar ji shari'a ta yi amfani da kalmar kafiri shi yasa muna yawan maimaita wannan bayani saboda karancin fahimtar ma'anar kalmar kafiri da ake shari'a ta yi amfani da kalmar kafiri a kowane abu ta yi amfani da shi ga musulmi mai sabo ta amfani da shi ga wanda ya sabo ubangiji babban sabo ta yi amfani ga wanda yake ya sa mishi ta fuskacin kyawun halaye ya kai dan adam ka bi ubangijinka sai a kira ka mai hankali kada ka saba masa a kira ka jahili a wasu kalamun za mu ga kuma kalmomin kafiri har ila suna zuwa kan jahili cewa wani jahilci ubangiji ya kafirce masa a nan duk irin wannan kalmomi ko kalmar da take cewa duk wanda ya sanya ubangiji a cikin kwakwalwarsa to ya kafirta ubangiji duk irin wannan na akwatarwa da ake jingina imam al kan wannan to shigen irin wannan ne shi ma ka gani anan ma yana cewa wanda ya bauta ma'ana da take kwakwalwarsa ko ya bauta lafazi yana nufin ya bauta alif lam ha ya bauta allahu wannan lafazin ko ma'anar abin bauta da take kwakwalwarsa kalmar abin so abin karkata zuwa gare shi abin jingina zuwa gare shi bauta cewa ya kafirta to kafirci ne wannan da ake nufi kafirci na jahiltar ubangiji ba kafirci na fita daga musulunci ba yauwa idan mun zo bahasin kalmar kafirci za mu fada da bayani sosai yanzu ba mu san fada da bayani kan shi saboda ba shine ne maganar mu ba so da haka sai a kiyaye cewa wanda bai san ubangiji ba ya kafirce masa mana ya jahilce shi wanda ya bashi iyaka ya kafirce masa wanda ya ce na sakowa daga sama zuwa ƙasa ko kuma yana bayyana ga bayinsa su gan da makamancin wannan ya kafirce masa da sauran kalmomi da muke dora da wasu suke dora ubangiji subhanahu ba suna jahiltarsa wannan da yana nufin sun kafirce ubangiji subhanahu ta'ala. a nan bahasi da za mu zo na gaba shi ne bahasin ci gaba da wannan bahasi shi ma za mu yi amma tare da tunanin cewa yaya za mu sauwara ubangiji kenan in haka ne tunda abin da ke sauwarawa a kwakwalwarmu ba daidai ba ne lafazi da muke kiran shi ba daidai ba ne da wannan zan kulle ina mai ba mu lokaci a zuwa lokaci na gaba sannan mu ci gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh